Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalar ma da niya murya arewa. ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Alhamis 11 ga watan Mayun shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko Makiyar da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. shugaban ƙasar amurka donald trump ya kare kansa game da matakin da ya ɗauka na sallaman daraktan hukumar fbi james comey shugaban na amurka donald trump ya kuma amshi bakoncin ministan harkokin wajen ƙasar rasha wato sergei lavrov sai kuma shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan wanda ya ce za sa kafar wando ɗaya da shugaban amurka donald trump kanin labaran kenan aka ji hedikwatar tsaron najeriya ta yi garan bawul ga manya-manyan jagororin rundunar yaƙi da boko haram inda ta sauya musu guraren aiki ko me ya kawo hakan daɗewa a gurin za su zama sun yi sabo da mutane suna ma iya sabo shi kan shi ɗan ta'addan suna iya zuwa yau a ce sun zama sun yi sabo sun shaƙuwar da shi ko ya zo ya kasance akwai tausayi ko wani abu Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta kafa kwamitin bincike akan mai martaba sarkin Kano da masarautarsa game da zargin kashe kuɗaɗe ba tare da amincewar ita majalisar ba. dokar da ta kafa masarautar jihar kano ta bayyana cewa ba dama masarauta ta kashe kobo sai ta kawo majalisar dokoki na jihar kano ta duba ta sahale ta ba su dama su kashe Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda Giras Alheri Abdu za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare kansa game da matakin da ya ɗauka na sallaman daraktan hukumar binciken laifuka ta FBI James Comey. Yana cewa ai baya aikinsa da kyau illa kawai. trump ya yi wannan hulici ne a ofishinsa a jiya laraba a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen amurka henry kissinger kafin nan trump ya faɗi a shafinsa na kafar twitter cewa kowane ɗan republican da ɗan democrat da ke nan washington sun yanke ƙauna ga kwami a cikin jirin sakonnin twitter da ya dora a shafinsa trump ya ce wanda za a naɗa ya wato madadin kwame zai yi aiki mai inganci wanda zai dawo wa hukumar fbi mutuncinta da kuma darajanta shi ma mataimakin shugaban kasa mike pence ya kare matakin shugaban kasan ajiya laraba yana cewa trump ya ɗau mataki da ya dace kuma a daidai lokacin da ya dace kwana guda bayan sallamar shugaban hukumar da ke binciken alakar gwamnatinsa da kasar rasha shugaba donald trump ya amshi bakuncin ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov a fadarsa ta white house don tattaunawa da ta mai da hankali kan siriya trump ya shaidawa manema labarai cewa ya samu tattaunawa mai ma'ana da lavrov a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen kasar henry kissinger a ofishinsa na oval shugaba trump ya ba da ƙarin haske akan tattaunawarsa da babban jami'in diflomasiyyar rasha ɗin ya ce ina ganin zamu mu cimma jituwa sosai akan batun siriya ya ce ko shaka babu ana samun nasara sosai da sosai za mu kawo ƙarshen kisa da mutuwa da ake yi ziyarar lavrov ita ce ta yi sanadiyar babbar ganawar da trump ya yi da babban jami'in rasha tun lokacin da ya ɗare kan shugabancin amurka kuma ziyarar ta zo wata ɗaya bayan da shugaban ƙasar ya ce alaƙar ƙasashen biyu za ta iya faɗawa cikin rudani da yake hira da manema labarai a ofishin dakadancin rasha bayan ganawarsu Lavrov ya ba da cikakken bayani ya ce mun tattauna ne akan shawarwarin da ke ƙasa game da batun hana yaduwar yaƙi zuwa wurare a Siriya. Ya ce mun dace akan cewar wannan zai zama sanadiyar kawo ƙarshen zub da jini a Siriya. Kazalika wannan matakin zai taimaka wajen magance ƙalubale ga mutanen Siriya. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya ce za su sa kafar wando ɗaya da shugaban amurka donald trump game da shawarar da amurka ta ɗauka na bawa mayakan kurdawa kayan yaƙi wanda za su haɗu a nan washington a mako mai zuwa erdogan ya faɗa a jiya laraba cewa a wannan yaƙi da ake yi da isis da ake kiranta daesh a larabce ba daidai bane a ba wata ƙungiyar ta'addanci ita kuma ta yi ya ce wannan mataki zai jefa siriya a cikin wato da yankin baki ɗaya cikin wani haɗari mayakan kurdawa na kungiyar ypg su ne masu dakaru kwararru a yakin da ake yi da kungiyar isis a syria sai dai turkiya tana ganin mayakan na da alaka da kungiyar ma'aikatan kurdawa ta pkk mai adawa da gwamnatin turkiyar turkiya da amurka sun ayyana kungiyar pkk kungiyar ta'addanci ministan harkokin wajen turkiya mavud kasobogo ya ce duk wani makami da za a baiwa wannan kungiyar ta kurdawa ta ypg za ta jefa kasar turkiya cikin wani babban barazana an rantsar da james a jango a jiya laraba a matsayin hafsan sojin sudan ta kudu kwana guda bayan da shugaban kasar salvakir ya sallami tsohon shugaban sojin janar paul malone ba tare da bayani ba Ajango ya ce zai yi aiki tukuru ya aiwatar da tsare-tsaren da ke kunshi a cikin yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a shekara ta 2015 don kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar. Babban alkalin ƙasar ne ya rantsar da Ajango a fadar shugaban ƙasa a cikin tsauraran matakan tsaro gaban wani ƙwarya-ƙwaryen taron jami'an gwamnati. Daga bisani Ajango ya faɗa wa manema labaran da suke jira cewar yana sanar da cewar yaƙin da ake gwabzawa shine babban ƙalubale da ke addaba Sudan ta kudu. ya ce wannan babban aiki ne ganin ƙasa tana yaƙi da kanta da kanta amma idan muka yi amfani da jami'anmu abokan aiki na ina kyautata zato su ne mutanen da suka cancanci da aka ajiye su inda ya ce kuma za mu yi aiki mu tabbatar da ganin ƙasar ta fice daga wannan yaƙi in ji a jango kakakin shugaban ƙasa a wake ya kwatanta a jango da ƙwararren sojan da ya ƙarar baki ɗayan rayuwarsa yana bautawa ƙasa wani jirgin ruwan jami'an kiyaye gabar tekun libya ya kwashe wasu bakin haure 350 a kan teku a jiya laraba bayan wata zazzafan aron gama da wani jirgin ruwan jamus mai shawagi a kan teku wanda, kai, wanda zai iya kaiwa ga mutuwa rahotanni sun ce babu wanda ya rasa ransa kuma an yi nasarar ceto bakin haurin a birnin da ke gabar tekun libya na wato sabrasa wadda a hali yanzu suna cikin ƙoshin lafiya a birnin tripoli wani kakakin sojin ruwan libya ya ce an cusa bakin haurin ne a cikin wani karamin jirgin ruwan katako a yayin da jirgin sojin libya ke kokarin kaiwa ga bakin haure sai ga wani jirgin jamus mai shawagi kan teku ya kutsa inda jirgin libyan yake wanda ya so ya janyo babban hadari jirgin jamus din ya yi kokarin ficewa daga yankin tekun libya yana mai cewa wato mayar da bakin haurin zuwa birnin tripoli yana da hadarin gaske. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu faɗa rumbun rahotanninmu. Domin sauya dabarun yaƙi da burbushin 'yan ta'addan Boko Haram, hedikwatar tsaron Najeriya ta gudanar da sauye-sauye na bazata. Daga Abuja, ga Nasiru Adamu kaya. Yalkwata tsaron Najeriya ta yi garan bawul ga jagororin rundunar yaƙi da Boko Haram inda aka maida kwamandan rundunar Manjo Janar Laki Irabo jagorantar rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa. Yanzu dai an tura Manjo Janar Attahiru ya zama kwamandan rundunar mai Yalkwata a Maiduguri. Hakanan da tura jami'an soja ɗari da da arba'in bakwai rundunar mai takin Operation Lafiya Dole, cibiyoyin horarwa da dai sauransu. Kakakin rundunar sojan Najeriya Sani Usman Kuka Sheka ya ce hakan don sauya dabarun yaƙi ne da 'yan ta'addan don gamawa da burbuɗin 'yan Boko Haram. Kamar yadda muka shaida kuma shi shugaban sojojin ƙasar Najeriya wato Lieutenant General Tukuri Buratai ya shaida wannan aiki ba wai an gama shi ba ne muna nan muna kai sai mun tabbatar babu wani kakkaɓi na 'yan ta'adda na Boko Haram a wannan ƙasa. Ganin gaskiya duk da wannan abu ne na alfahari cewar aikin da aka tasa gaba ana samun nasara a kai ko kuma in ce an samu nasara duk da haka ba mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu ci gaba da kula da yanayin tsaro kamar yadda tsarin mulki ya tanada mana. Shugaban al'ummar Chibok na Abuja Tambizo Daya ya ce duk wani matakin kawo ƙarshen ta'addanci abun mara ba ne. duka abin da zai kawo mana cin nasara kan yaki nan shine muke so ai idan har za a ce za a kwashe sojoji nan gaba daya a kai waɗansu sojoji gaba daya kai har ma in an ce za a kawo sojojin waje ne su yi amma in zai kawo mana cin nasara mu muna so ai nasara ne muke so mu rabu da wannan ta'addanci din mu rabu da wannan haukan domin mutane su samu hankali su ci gaba da kasuwanci su ci gaba da noma yara su ci gaba da makaranta domin mu samu cin gaba a kasa shin wani tasiri masu sharhi ke ganin sauya sojoji ji wajen aiki zai kawo ga mai shari kan lamuran yau da kullum nasiru gambo malumfashi abin da ke illa shi shi wannan dadewa a gurin za su zama sun sabo da mutane suna ma iya sabo shi kanshi dan ta'addan suna iya zuwa yau a ce sun zama sun yi sabo sun shakuwar da shi ko ya zo ya kasance akwai tausayi ko wani abu ko kuma tana iya kai ga har ma ya kasance shi wannan jami'an tsaron ya yi aure to kaga misali in wani abu ya zo ya taso aka ce a illa cikin wannan zuri'a wannan inda jeje ya aure sojan ne ya aure ne ake so a yi masa wani abu kaga wannan abu ba zai ba zai yi wannan ba to yana da illoli da yawa shi sa lokaci zuwa lokaci ake kawo wasu a ɗauke su don a kawo wannan a ɗauki wannan a ajiye wannan to duk irin wannan saboda kada su zo su yi wannan sabon da zai zo ya zama shi wannan yaƙi da ake da yan boko ya zo ya zama ya mai illa rundunar lafiya dole kan ajiye jami'a dukkan garuruwan da ta kwace har ta kai ga yanzu ba irin waɗannan garuruwa da ke da tutar boko haram gabanin janar iraba ma an yi manja janar yushewa abubakar wanda jami'an suka ce bai rasa ransa a fagen fama ba amma kaddarar mutuwarsa ta faru ne ta hatsarin mota lalatan da aka yi na wurare saboda kaga kusan kowane gini da ka sani baya tsaye duk an rusa su Me za ka ce kan wannan hasashe ko kuma fata da shugaba Buhari ya yi cewa zuwa ƙarshen watan nan Allah ya yarda za ku gama da miyaguna. Muna kokari don Ubangiji ya yarda kai ma ka gani. Tuna baya kenan ga muryar marigayin a wata hira da na yi da shi a garin Bama. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wai ka kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. Kwai kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. a gai da Nasiru. Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta kafa kwamitin bincike akan mai martaba sarkin Kano da Majalisar Masarautar Kano game da zargin kashe kuɗaɗe ba tare da amincewar majalisar ba, lamarin da ya saba da tanadin dokan majalisar sarautar ta Kano. Ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. a zaman da majalisar ta yi a laraban nan karkashin jagorancin shugabanta honorable kabiru AlHassan rim yan majalisar sun yi muhawara a kan kudirin da aka gabatar game da wannan batu majalisar dai na tuhumar sarkin na kano malam muhammadu sanusi na biyu da aikata ba daidai ba akan abubuwa guda takwas honorable ibrahim ahmad gama shine ya gabatar da kudirin korafi da aka yi a kan yadda mai martaba sarki yake tsoma kansa cikin harkokin siyasa wanda wannan ya zubar da kima da mutunci na masarautar kano a 'yan matan chibok bring back our girls wanda ya tura essa wadda essa ba ta daga cikin hakimci ko ta mukami a cikin masarautar kano wanda an gayyace shi ne a matsayinsa na mai martaba sarki shigar da yar ta yi ya saba da al'ada da addini na mutanen kano an samu bayanai daga masarauta wacce aka yi zargin an badakalar kuɗaɗe daga hawansa zuwa yanzu wajen kimanin biliyan shida to wannan ya janyo cece kuce a cikin al'ummar jihar kano wanda wannan ya taɓa mutunci da kima na masarauta dokar da ta kafa masarautar jihar kano ta bayyana cewa ba dama masarauta ta kashe kobo sai ta kawo majalisar dokoki na jihar kano ta duba ta sahale ta ba su dama su kashe amma tunda a mai martaba sarki ya shigo aka naɗa shi bai taba zuwa wasu dokokin jihar kano ko wani wakilinsa domin a sahale masa kashe kudaden da zai karkashe. Wannan kwamiti dai da majalisar ta baiwa makonni biyu ya kammala bincikensa kuma ya gabatar mata da rahoto. Na karkashin jagorancin mai tsawatarwa ne a zauren majalisar Honorable Labaran Abdul. honorable baffa babba dan agundi da ke zaman wakilin karamar hukumar birnin kano a zauren majalisar memba ne a cikin kwamitin tsarin aiki na kwamiti dai abu ne wanda an san shi gaba gadi a shi kansa wanda ya yi korafin nan za a gayyato shi ya sake yin bayani dalla-dalla da kuma mika shi abin da ya faɗa a rubuce sannan kuma waɗanda aka yi korafi a kansu da shi mai martaba sarkin kano da emirate council za a gayyace su suma su faɗi nasu bahasin su kawo kuma a rubuce daga nan kuma a tattara dukkan bayanai a gabatarwa majalisa wannan yana nufin mai martaba sarkin kano zai bayyana kina a gaban wannan kwamiti naku domin ba da bahasi idan ka ce masarautar kano kana magana mai martaba sarkin kano da emirate council domin shine shugaban emirate council kuma shine yake da ikon ba da izinin kashe kudin emirate council a matsayin ciyama duk wanda abin ya shafa zai bayyana gaban kwamiti domin ba da bahasi har da shi mai martaba sarki hakan dai na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano ta kaddamar da nata binciken a kan mai martaba sarkin kano da majalisar masarautarsa game da wannan batu na zargin kashe kimanin naira biliyan shida cikin shekaru uku da suka gabata kuma ba bisa ka'ida ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria shi batu ne. Kwa kiya ka na ije ya kuma kuta. Hali kuji ka yi e maka hada tun da baka yi maka wa cuta ba. E e Sara na ko ina ya ka ile. Ne Allah ne ja arewa ba wani baba ba kai ba. A gai da Mahmud. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na baro ki ka ton ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ke da. ai murnar ta fi misali yau mun gode ma Allah ko nawa batta ciki amma tamanin da biyu kam a iyaye ne suka haifa ai ni ma uwa ce ko na bata fita ba na yar wata ta fita na yi mata murna na wamma za ta fita Allah yadda. Esther Yakubu ɗaya cikin iyayen yan matan Chibok da aka kama kenan a lokacin da take bayyana ra'ayinta game da sako yan mata 82 a ranar Asabar 6 ga wannan wata da muke ciki Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙungiyar Boko Haram ta ba da musayar 'yan mata 82 daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1,119 da sace 'yan matan sakandaren Chibok a makarantarsu inda suka je domin ɗaukar jarabawar kammala karatun sakandare. Wannan ya biyo bayan sakin 'yan matan 21 da kungiyar ta yi a watan Oktoba bara. To yau shirin domin iyali zai yi bibiyar rahotanni da wakilanmu suka ɗauko mana na wannan ci gaba da aka samu faro daga birnin tarayya Abuja, inda ƙungiyar fafutukar ceto 'yan matan da ake kira Brimbak Girls ko kuma BBOG a takaice ke zaman dirshe. kaurewa da murna a dandalin Unity Fountain bayan labarin matan cibok 82 da aka samu sun shiga fadar shugaban Najeriya Aso Rock inda suka gana da shugaba Buhari. Duk da dai dama ba a ba wa 'yan kungiyar dama su gana da matan da aka samu sun yi gangamin murna da wasu daga iyayen matan. Shugaban kasa ya cika burinsa muna mai godiya muna taya shi murna da wannan nasara muna kuma taya iyayen yara murna musamman kuma su wa'annan kungiya ta BBOG sun yi matukar kokari wurin wayarwa mutane kai da gwamnati da kuma cijewa na ganin cewa lallai sai an dawo da wannan yara. Me yasa kungiyar ba ta yaba kokarin gwamnati in an duba koma dai yaya akwai nasara a samo matan? Ita ce tambayar da na yi wa sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu. Dan ba sai abin yabo ba ba da zamu yi mu yaba musu. Ai abu idan mutum ya abin da ya kamata ka ce ya idan kuma bai baka ga mishi shi harkan gaskiya kenan ba ta da wani abin nan guda biyu. To a ce wai a ta yaban gwamnati da yake eh, sun yi abu ɗaya shi kenan. Da mutane da suka ce ma da aka ka 24 mu gode mu koma mu daina magana fa yanzu da aka karo 82 ba su ji daɗi ba ko gwamnati ita kanta ba ta ji daɗi ba ai gwamnati ita ta ta rika magana yanzu wannan abin aka kawo su ba wai mu ne za mu yi abin da alfahari da shi ba ko na ba su gwamnati ne suke yi su nuna cewa ga abin da suke kuma haka din da muke cewa su ci gaba da kawo wannan za su kawo 113 su daɗa samun su yi alfahari da abin da suka yi kuma su yaba kansu abin da suka yi mu da muna yaba musu sun yi abin yaba kuma ba su yi abin yaba ba ba mu yaba musu ba zan zantawa da jami'in labaru na kungiyar gwagwarmayar ceto matan cigo BBOG Dr. Iman Shehu a duk lokacin da aka samu wannan nasara ba a ba wa kungiyar BBOG damar gaisawa da matan ko ma kai su dandalin Unity Fountain don murna a bainar jama'a. Dr. Shehu ya ce hakan ba zai shafi lamuran kungiyar ba. Tun da gwamnati ta ce ba ta son ta ga mun mu'amala da su koma mu gansu. Shikenan mu wannan bai dame mu ba mu dai za mu ci gaba da gwagwarmaya mu ga cewa sauran 'yan matan an sako su dama tun an sako waɗannan 'yan mata alhamdulillah. Me za ku ce ga waɗanda suke tunani kun fiye dagewa da matsa lamba kan lamuran matan nan kuma alhali gwamnati tana nata ƙoƙarin. eto eh yadda mulki take ne a yawancin kasashen afirka shugabanni in kana bukatan abu ga shugabanni in sun ga ka cire hankalinka daga abin da kake bukata kaga sai su yi banza da kai kawai su kama gaban su don haka shi yasa mu mun fahimci dama haka gwamnatoci suke a afirka masu mulki in ba abin da ya shafe su ba ba su damuwa shi yasa ga muka matsa lamba Masu gwagwarmayar dai na fatar ci gaba da yarjejeniya don samun ragowar matan inda sukan yi gugar zana kan yadda suke ganin hukumomin Abuja na gwale su. Ga sakatariyar kungiyar Aisha Yusufu. Gwamnati ta ma samu iyayen amma ta ci bakin ta same su ta ba su hakuri akan abin da take yi. Ta ce ga abubuwan da muke ta ma ga musu da yi magana da su ta duba lafiyar su ta duba ciki yadda suke yanayin da suke ciki kwata kwata babu. Kawai da sun wani daga sun kada keya kawai sun yi sun yi kamar watsi da mutane. Su suna ganin wato su ne gwamnati yanzu sun shigo to ai kafin su an yi wasu kuma bayan su kuma za a wani ba duniya duniya nan bane ba wataran mu ne wataran kuma ba mu bane ba wataran ko duniya gaba ɗaya gaba ɗaya mu za bar shi a cikin hirarsu da manema labarai jim kaɗan bayan tashin 'yan matan zuwa birnin tarayya abuja gwamnan jihar borno kashim shatima ya bayyana cewa babin da za mu fada illa allah ya saka wa shi mu shugaban kasa allah ya saka wa sojojin kasan nan da civilian jtf ɗinmu da kungiyoyi da suka taimaka da aka samu mana 'ya'yanmu nan allah ya ba shi karfin gwiwa da lafiya allah ya sa samun sauran 'yan matan nan a cikin koshin lafiya Shi ne addu'anmu shi ne bukatanmu kuma mun yi imani nan ba da daidaiwa ba za a samu sauran 'yan matan da kuma duk mutanen borno da ke hannun 'yan ta'adda yan jaridu fa game da ruwan da suka taka musamman ma wajen da eh, waɗannan mata ai yan jaridu kun taka rawan gani kuma ya cancanta ya ba muku a gode muku don gwamnati da ke ce a lokacin sun ma fito sun ce ah, ba ma sake 'yan matan nan ba ma dauke su ba boye su aka yi don a sa gwamnatin kunya alhamdulillah hausawa suka ce rana ba ta karya sai ƙuri'a gashi nan alhamdulillah don gashi nan an samu mu kusan da goma sha hudu. a cikin watanni shidan nan kuma mun yi imani za a samu sauran mu. To wai mai al'ummar jihar Borno ke cewa ne game da 'yanto waɗannan 'yan mata ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Maiduguri. Muke gani wannan lamarin dai abu guda biyu ne. Na farko a gwamnatin Buhari a siyasance ta yi nasara gurin mai da yaran Boko Haram din nan musamman ma Chibok Girls din nan. Da farko dai abin da zan ce dai na taya iyayen 'yan matan Chibok da murnan cewa an suke 'ya'yansu. Amma akwai abin da yana ba ni matukan tsoro gaskiya abin da yake bani tsoro shine shin su wane ne a bangaren boko haram da aka sake su mutanen da da sanadiyan kama su shi yasa muka samu sauki a maiduguri ne aka sake mutanen da sanadiyan kama su yasa ya karya garkuwan boko haram ba sa iya su fuskance sojoji su karba gari su aka sake to shine mu sani ba sannan na biyu sake sun da aka yi din wani iri da janjaniya aka yi da su a suna an sake su su sake koma jeji su sungumi bindiga su ci gaba da kashe mu da kashe sojojin mu ko kuwa an sake su ne a sunan su ma in sun komo ga irin barnan da ba za su koma su yi irin na da ba Yakubu Nkeki shine shugaban kungiyar iyayen 'yan matan Chibok. Mun iyaye da muna can kasan Chibok mun jingina ma wannan gwamnati tun da mun gani sun kasa rawa a zuwa gani saboda kawo 'yan matan nan da ransu to mun jingina musu kuma muna da bege ta wannan tafiya da lallaban da suke yi sauran ma za su fito mana yanzu haka mu iyaye dai musu gabanin iyaye din mun iya mu je mun zauna da su muka ga yadda suke kuma alhamdulillah yadda suka fita sun fita ba a cikin kamar yadda na fari suka fita ba jikinsu lafiyayi ne ba su da wani matsala da yawa a jikinsu da zai nuna kamar irin nan yiwa da sauransu. To kamar kun samu eh, kun gana da su eh, waɗannan 'ya'yan naku? Eh mun samu mu zauna da su kwarai yanzu nan bai wuce ma minti talatin ba muka bar inda suke. Ya ko ga halin da suke ciki ne a? Hankalinsu bai canji ko kasancewa suna da wani hali da zai nuna kamar sun kauce daga hali na asali ba suna nan dai da halin su lafiya lawa ne ya'ya ne wanda suka ganni ma suna gudun su rungume ne su tambaya kanin su da iyayensu a gida ɗaya daya daya kam ai a sani cewa ba su da wani juyawa hankali. To bala ku akwai yarka ko kuma eh, da aka gano a ciki? Eh sosai ma kwarai har na ɗauke ta a wuya ma na jin daɗi da yadda ta fita. Akwai wasu da aka kamar aka gansu da raunuka hakan nan ɗaya kamar kafanta ya ji ciwo ɗaya kuma ko hannu ne hakan nan kamar su yi maku bayani game da menene ya same su har suka samu wannan raunuka. Eh, wannan din kaga yanzu a cikin haɗuwar mu na yau nan nan murna ne na fita wansu musamman ban samu zarafi na bincike su game ga wannan ba domin yana da sauran lokacin da zan sake koma wajen su mu yi hira. sauran iyayen fa da kamar ba su gano nasu ba ya suke ji ne. eh iyayen sun ma ko da haka mutum in baka ga naka ba dole zai san ka a zuciya hmm. amma da suke mu fara gani cewa wannan gwamnati yana kwari tun an fitar da ashirin da ɗaya aka ci ta hanyar lalaba a haka kuma suka fitar tamanin da biyu a ran ɗaya kowane iyaye yana da bege cewa nashi zai fita. kamar yaushe ake sa ran waɗannan yara naku za su koma gare ku da su ma na farko bayan na fahimci cewa har yanzu suna tare da gwamnati ta gaya muku ran da za su koma gare ku. yana da kyau mana dauda kamar zuwa mu na yau ba mu samu muka zauna da gwamnati tukuna ba mu je ne mu ga ƴaƴan nan mu yi gaisuwa mu ga lafiyar su mu tabbatar su ne eh haka to muna taya iyayen waɗannan 'yan mata da kuma al'ummar Najeriya baki ɗaya murnar gagarumin ci gaban da aka samu a yunkurin ceto 'yan matan. Yayin da kuma muke ƙara jinjina ma gwamnatin tarayyar Najeriya da dukkan waɗanda suka yi faɗi tashi wajen ganin an sada waɗannan 'yan mata da iyayensu. tare kuma da begen nan ba da dadewa ba sauran 'yan mata 113 da suka rage su ma za a sada su da iyayensu lami lafiya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilanmu da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin Madina Dauda, Nasiru Adamu Ilikaya, Haruna Dauda biyu, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla a gai da Gires. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta kama wani mutum ɗaya da ya kashe wani yaro ƙarami ya kuma sara shi gunduwa-gunduwa. shi da wanda aka kama mai suna abubakar abdulkadir mai kimanin shekaru hamsin da aka fi sani da sambo wanda ke zaune a ƙauyen alingora da ke cikin ƙaramar hukumar ado kola dubunsa ya cika ne bayan da ya kashe wani ɗan ƙaninsa mai kimanin shekaru hudu da haihuwa kana ya daddatsa shi gunduwa gunduwa abubakar abdulkadir a ban kashe ba ya mutu ne da sai na dala na sa abu da da niyan sarrafa gargajiya wani gargajiya ne maganin magunguna daban-daban tunda ya riga ya mutu kuma nawa ne ba na wani ba a wannan gidan na bunne yara ya kai uku abinda ana kara ilmi ne ana gane wasu abubuwa shi ya kai ne wuri to Allah ya kyauta sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi domin ji cikakkiyar rahoton yanzu dai kafin mu kai ga ƙarshen shirin baba zai dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice. shugaban amurka donald trump ya kare kansa game da matakin da ya dauka na sallamar daraktar hukumar bincike ta fbi james comey yana cewa ai baya aikin sadi da kyau illa kawai trump ya yi wannan hurici ne a ofishinsa a jiya laraba a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen amurka henry kissinger kafin nan trump ya faɗi a shafinsa na kafar twitter cewa kowane ɗan republican da democrat da ke a nan washington sun yanke kauna da comey shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya ce za sa kafar wando da kafar wando ɗaya da shugaban amurka donald trump game da shawarar da amurka ta dauka na bawa mayakan kurdawa kayan yaki wanda idan suka hadu a nan washington a mako mai zuwa kwana guda bayan sallamar da ya yi wa wato shugaban hukumar da ke binciken alakar gwamnatinsa da rasha shugaba trump ya amshi bakoncin ministan harkokin wajen kasar rasha wato sergei lavrov a fadasa ta white house don tattaunawa a kan abin da tafi mai da hankali akan siriya trump ya shaida wa manema labarai cewa ya samu tattaunawa mai ma'ana da lavrov a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen amurka henry kissinger a ofishinsa na oval shugaba trump ya ba da karin haske akan tattaunawa da suka yi da babban jami'in diplomasiyyar kasar rasha din ya ce ina ganin za mu samu cimma jituwa sosai a kan batun siriya ya ce shaka babu ana samun nasara sosai da sosai za mu kawo ƙarshen kisa da mutuwa da ake yi an rantsar da janar james a jongo a jiya laraba a matsayin hafsin sojin sudan ta kudu kwana guda bayan da shugaban ƙasar ya sallabi tsoho To a gaishe ka, masu mu a nan muke ka shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ko Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Jimi. Nisar fil hashin gumar ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.